To madalla da abokanan aiki sannan ku kuma za mu dora daga inda muka tsaya. A madadin masu sauraro da daukacin abokanan aiki a karo na biyu mu nemi kilale marhaba. To masu sauraro assalamu alaikum. Idan muna tare da ke kuma masu sauraro suna biye da mu a shirin da ya gabata mun tsaya a inda da yayanki da mamanku ake tunanin yadda za a yi bincike har take cewa ke ma ya kamata a bincike ki daga nan me ya ci gaba da faruwa. to sai ce ya yadda a zo a yi binciken nata shi ma a je a yi bincike ya ta ita kowane bangaren eh, mm. ita ba za a yi bincike ba to shi shikenan sai yaya na ce to shi kenan. ya ce sai ta ta kai nan da za ka yi aure an yi binciken ka eh ka je ka yi binciken matar da za ka aura sai ta lokacin da aka yi bincike na ke sani kika yi kina gida a zaune ina ne ba a je an yi bincike na in ji yayan nawa eh. sai eh, ta ce to ni dai ba za a yi ba shi ita dai yaro ya mata mm. don haka dai aure dole za a yi to ne sai kanin babana sai yayin na kira kanin babana sai ce abin da yarinyar nan ta faɗa baba haka za a yi sai ce yi to sai gashi da sassafe kanin babana mm. sai ya sa baban magaba wai za su je su ga gidan yayin nan tashi to shi fa ba shi da uwa ba shi da uba wannan yayin tashi daga sama ya fado? a a uwarsa ta mutu uban sa ya mutu <laughs> <laughs> <laughs> to wannan ya da shi ita ce eh. uwarsa ita ce ubansa hmm. to ita ce to shi kenan muna zaune sai wannan mamana da kanin babana suka tafi wai sai ta je ta nuna masa gidan kanin yes tasa wacce ta zo hmm. nan akan wayan nan sai ya ce kaga ta nan ba ta nan sai ya gani sai ya zo ya kira wa na wai ai ya je ya ga gidan nasu Mm. gidansu menene da menene sai wa na ce to shikenan kafin ya koma gurin aiki sai ya kira ni ya ce ina ta wannan abin ni ba na su wallahi ba na su sai ce wa nake so sai na shiru wa nake so ne na shiru sai na ce akwai wani dan ɗan kaza da kaza amma da dai ni dai bai min ba amma dai wallahi dan auri wannan gwaran gare yanzu na wanda ce eh. mai aikin nan a'a wani ne shi yana da mata eh mm. nace to ni zan aure shi gwadon auri wannan gwaran auruwa ne to amma shi wannan da ake fafatawa yana da mata ko bai da mata bai taba aure ba eh, ina ga zuru ne eh. to shikenan sai ce to in bashi lambar wannan na bashi sai ce to suka yi waya sai ce ai zai zo din ya ce ya zo ya zo ya zo bai samu wana ba sai mama na sai ce sai ya dawo karfe tara washe gari gun babana karfe tara ya zo gun babana na dare ya zo babana sai ce ai shi yarinyar nan ya sa mata rana mm. tana ta turjewa ba ta so don haka in kana so to kawai ka zo a yi magana sai a mm. mai da kuɗin wancan a bata sai ce to sai ta yi to kenan ba wani abu ba ba duk yace muka yi da yan uwana ni ma jibi zan zo to jibi mm-hmm. sai kai, kafin jibi sai nake gaya a uwarɗakina ɗaki kin ji kin ji kin ji za a fasa auren wani za a bin wanda nake so sai ta zaunar da ni ta ce wance ta ce na'am abin da nake so da ke kar ki mm-hmm. yadda ki wannan auren na wani kwara eh. ki auri wani tunda su suka zaɓa miki sai nace saboda me ya ta min kin ga kika auri bare kika je ringa wanda ba sa so din hmm. suka zo suka ringa sa miki aya ta su ce kika saba gwara dai ki auri wannan din hmm. sai cha ne haka ne ta ce mi ta ringa kamun da wujoji na ji na gamsu sai da ya zo sai ya kira ni na fita maka gaisa sai yi baba ya dana ce i bai dawo ba to bai dawo eh bai dawo ba ya ce i sai yi daman shi damar da yake so sai ce ne malam sai ce ne a'a tunda dai sun karɓi kuɗin wancan bai kamata a mayar mai ba kawai kika kira su eh sai na ce kawai ka bar shi mu ga yacce Allah zai yi kawai sai ta to ba zan je in wa baban magani ba ce na mai sai na zaki mai yace eh ki ce ki mun haƙura ce eh na haƙura sai ya tafi da ya tafi daga nan muka yi sallama Allah ya haɗa kowa da alkhairi ina zaune shikenan sai mama na ya ce sai ai wanan din ma da aka ce turo bai turo ba sai na ce <laughs> sai na ce ai kwade ya zo jiya ma ai kin ji kin ji yacce muka yi da shi mm. sai ce sai to kin ji mai hankali ma mm. sai ce ne na haƙura ina zaune dai ina kallon dai mutum eh na ce na haƙura mm. a yi auren Allah isa hakan ne ya fa alkhairi eh. ina zaune dai haka dai mutumi sai ya ƙara zuwa sai ya ƙara zuwa dai na ƙara ganin shi ga yi nan dai Eh, wando daban riga daban na gashi da slippers din nan duk wani iri na ce na ce inna lillahi rauni ke na a hada eh, kantara ko ganganci wani hada kaya eh mana na ce wai ni yanzu wannan zan aura dan Allah a zo a ce wannan dattijan ne miji na kalle shi wani kazani da shi a zuciya to amma me yasa ke ba ka gyara mai eh a zuciyata to shikenan sai na dauko hanyar gyaran sai na ɗauko ta wata siga sai shikenan yana mm. zaune muna hira sai wani aboki wanda irin a unguwanmu yake dai muna dan mutunci da shi ya zo wucewa sai ce ai kawata na ce abokina na ce a gida muka gaisa yana kusa na ce wannan ne mutumin namu ya na ce eh shi ne na ce ka gan shi ko ya ce eh muka suka gaisa ya gaba can an jima sai na shiru ina kare mai kallo ya ce ne wancan da kaga da yawa yin ce ai wani ne Mm. saurayi na ne suwiti na kenan mm. sai ta yi suwitin ke ce eh na ce ka ban shi ya ɗau wankan sigari mm. kulli ya zo ya nuna mun kalle shi kalli hular shi kalli eh, menene komai iri ɗaya eh komai iri ɗaya dan Allah ba eh ba wari da wari ba ashe wannan abin ya bata mai rai <laughs> eh, ina zaune karfe tara wa na aibi koma aiki ba eh. sai aka sallama da gidanmu sai ce wana kawai yana shago su yi ya ce lafiya sai ce ai shi ne wanda zai yi kaza din nan mm. zai aure ni sai ce lafiya ya ce shi fa yarinyar nan fa in ba ta yi kawai a hakura. Mm. sai ce ai me ta maka sai ce sai kaji kaji kaji wai tana kushe ni ni menene da menene waye da waye ita saurayin ta kaza ita yanayi mata kaza yanayi mata kaza ni ban iya kaza ba shi a hakura sai wana ya ce to a hakura mana kaddara ko ganganci Don ta ce kaza ta ce kaza tana neman ka gyara ne ina ga hmm. shi wannan wana sai ya ban wannan goyon baya hmm. sai shi kenan sai ya ce to sai babanmu ya fito babanmu yana fitowa da ya ga wana yana gaggaya mai wannan magana sai ce haiwa ne ya ce na gurin ka ya zo ko guri na ya ce gurin ka ya zo hmm. sai ya koma da ya koma sai ya bashi hakuri ya koma da ya koma sai shi kenan sai ya koma inda yake neman kuɗin shi sati biyu dama sati uku yake yi ya dawo ya dawo to sai a je shirye-shiryen biki kan kama a wannan abin gashi ni ma gabana na faduwa ina yanzu wannan zan aura don Allah duk da wannan abin da kuke bai canza wankan ba ko wani abu ina ya canza da ya canza ma da na dan ji dan sauki sauki mm. bai canza ba ga na ni kuma a gida ina gaskiya ba na su mm. sannan mu ana gab da za a kalefe sai da yake jin da ba na son sai ya zo ya zauna da ni sai ya ce to kyawancin da da ce kina son shi bai kin hana shi ya zo kin ce ke ba za ki aure a lokacin mata ba to yanzu ya kike so a miki jika ki zan yi in cinye ce, baba ba jika ne za ka yi kashen yi ba dan Allah baba ka ban haƙƙina a matsayina na yarka mm. kai binciken mutumin nan in ya so baba in dai ya ma ayi auren nan sai ce to ni wani irin bincike kike so in miki na ce baba yana shaye shaye baba kuma ka kalle shi baba babba ne fa sosai baba sai ce amma ya kai baba kai ya dan bai kusan dai baba ba kadan ya rage kadan ya rage a zo daya a zo daya mm. sai ce gaskiya ni wallahi baba a a shikenan baban mu sai ce to shikenan zai musu waya su zo su karbi kuɗinsu. su Allah ya zaba abin da ya ba alkhairi mm. sai na ji daɗi ina nan in jira in ga yau an zo karɓar kuɗi washe gari ba a zo ba sai aka yi waya sai aka yi waya sai baban mu yayi waya sai ta yi shi fa wannan abun ba zai ba kawai ku zo ku karɓi kuɗin ku eh. kawai ba sai shi kenan ba mu yakon karɓar kuɗi sai na ga kayan lefi an kawo ah. aka yi dungurungum mm. da kayan lefe sun ka sun ce ran alhamis da suka sai nake ji a bakin kanwata. Sai dai ran alhamis ne. Eh zuwa zance ran alhamis. <laughs> Wallahi sai ta yi to kenan sai na ji ana cewa wai za a kawo kaya ba wannan nawa sai ce to shikenan sai ce me za a tanadan musu yan kaya. eh yan kawo kaya da na dai ne yaga ga me za a tanadan musu ni ina ta koke koke na ina bana so bani da nutsuwa abinci bana ci kullum faɗa babu mu ita kuma ta ce lallai sai an yi mm. ita dai wannan babban mutumi ba za ta bar shi ba sai an yi kuka menene baban mu ma na zo da na sa abin a raina baban mu ta zo tsangwama kyara harara ba dama in yi abu a ce ban yi daidai ba hmm. in na tashi da safe don dai hantarar gidanmu sai in tafi gidan antina nan zan yi ni ina zaune ina zaune kawai don kar in shigo gidan nan na shigo dole za a mun faɗa a tina mun wannan abin hmm. kawai sai aka kawo kaya ana kawo kaya sai aka kawo kaya dai ga sunan ba yabo ba fallasa kaya mm. an kawo kaya akwatu hudu haɗan kit ɗinsu. Mm. Kaya. Kuma eh, akwati hudu ba yabo ba fallasa a hudun? <laughs> To ba irin kayan mu na mata ƙananu, mm. irin kamar su kayan mu dai na sawa na mata na ciki eh, eh babu su. Sai atamfofi. Sai atamfofi. Atamfofin ma da leshi kwaya biyu na dudduba. sai can sai na mai waya na ce kaga ba kaza ba kaza ba kaza haka ake kawo lefe sai caye wallahi wance ce ta takura kawai abin da nake da shi a kawo ni ma ban so aka kawo lefen nan a haka ba kawai aka kawo ba kaza na ce i ba kaza ba kaza a ciki sai caye in yi haƙuri in da ya dawo zai dawo naira dubu ashirin ya bani in sai kayan fitar biki fati sai na ce to shikenan jira a'a min ɗinki kala biyu a ciki aka zo wannan wanawa ina zaune ina bana so sai ya kira ni sai ce in haƙura Tunda da an yi kaza an yi kaza kawai ki haƙura ki nan wana dan in ji sanyi a raina ya sai da wata kadararsa babba ya mm. ɗauka ya bani kuɗi dubu ɗari uku ya ce in je in sai kayan ɗaki. Ɗari uku? Eh, har da hamsin ya bayi. Ya ce in je in sai kayan ɗaki in haƙura haka Allah ya zaɓa min. Ya rarrashe ni wannan wana ya tafi. Ah, ya ban eh, ya ban wayar hannunsa ya ce duk abin da nake so ko an matsa min a gida ko wani abu ne in kira shi a waya in gaya mai. Eh. ko me nake so ban ce ki ce maman ki ta miki ba ban ce ki ce baban ki ya miki ba ki kira ni in miki in ina da shi in miki in ban da shi in haƙura kin ji na ce to na haƙura na saki jiki kin ga na saki jiki muka shiga sha'anin biki na je ni da mama na muka siyo kaya muka zo ina murna tun da an bani wannan ni na manta da wani kiyayya ma tun daga kuɗi Ai eh, mana zaki sai abin da ranke Ai eh, zan sai abin da raina ke so wa na kuma ya ce ko me nake so sai ma. shi kenan muna zaune muna wannan shirye-shiryen biki ya zo da ya zo wannan ɗinki kala biyu da aka min na sa riga ta min kaɗan. To. Na ce rigan ma duk ta min kaɗan sai ta sai da na ce kar ɗinka suka ɗinka ki bari in na zo shi ma an baki da ya zo sai na ce to batun kuɗin ɗinki. Dama a lefe kin san ana ɗan sa ɗan kuɗi ba mm. abin da aka sako a kai. Ana ku. Eh ana mu. Hmm. kin ga in ya so an kawo za ka yi ɗinki da shi ko wani abu ko eh. sai na ce ba kuɗin ɗinki sai ce ya to yana ta min dai alkawari zai bani zai bani shiru bai bani ba ga biki ya gabato Eh. To da ya zo sai na zo gida na ce ba dole ba ya ringa min wulakanci ya ga an ɗauke ni kamar tinkiya an bashi yanzu dan Allah dan annabi kuɗin nan da ake bada na fati na ɗinki duk bai bayar ba sai ce ni Allah ka tafurkon ya kashe ni tun da ke kika ce kin ji kin gani Allah umma ke zaki ban kuɗin ɗinki. Kika ce mata. Eh ta eh sai ta idan dai ɗinki ibi ki je ki kai. Na ibi kayan ɗinki har da gayya na iba na je na kai ɗinki. da na iba na da na ce ai an ce ɗinki dubu kaza. Eh. Sai ta ta dubu nawa na ce dubu goma. sai ta ce wani ɗinki na kika kai dubu goma na ce wannan ma na talakawa na kai. Kika kai. Eh. Mm. Sai ta ne amarya dai eh. da ake yin shi yanzu. Eh mana sai ta ne na talakawa ma na kai sai ta ce to shikenan Allah ya hore. Ina zaune bayan na ce miki babu ƙananan kayan nan mm. sai ya zo wai ya ban dubu ɗaya. Wai in je eh, in je in sai ƙananan kayan nan su irin irin kayan ciki kawai sai na ce kai na dubu ɗaya zan je in siyo me zan siyo gumama zan siyo in saka sai ce ai ko gumama riba eh ina zai miki sai ta ne caɓe jan dubu ɗaya wallahi ta min ka. Ina alƙawarin ashirin da ya kama. Eh mana bai bani ni mai ce to ina kuɗin kayan fati da kace za ka ba in je siyo kayan da zan sa ranar fati sai ta yi shi wallahi abin ne bi ya cuɗe ba shi da kuɗi. Na dawo gida na ce ni kuma Allah ka ta ya kashe ni wannan kayan kuɗin kayan fati wallahi sai an sai min. Mm. Tunda ya ce ba shi da kuɗi to umma mutum da ke kika ce kina su ke za ki sai min. sai ta sai wani iri nake so sai na ce kayan sa fati irin su jaka irin su takalmi sai ta ce za ta sayi ina eh to wajen abu nawa dai ga dinki eh mana ga dinki ina zaune ta je ta siyo min kayan da tsara na fati da ta siyo min shi ta siyo min da su gwaggwara da su menene ne ta siyo min to bata siyo takalmi da jaka ba to jakar da ya sako kin ga jakar wata katuwar jaka ce eh, ya sako min a laife. sai ki goye kanki a cikin <laughs> sai na ce wallahi kayayyakin biki da gudunmawa eh, sai ki zuba a ciki sai in zuba a ciki na ce wallahi ba zan sa ranar fati ba Allah ka tafi ya kashe ni sai ta bani shikenan ina zaune sai na ce mai kuɗin fati. Sai ta ba da jaka da takalin koya. Ina ba ta bani ba, ina zaune dai ta sai min wannan kaya ba ta sai min wannan kayan jaka da takalmi. Ina zaune sai zo na ce kuɗin fati. Ina dai na ce yabon kuɗin ɗinki. Hmm. Kuɗin ɗinki dai ina mai na ce yabon kuɗin ɗinki nawa ke kai ɗinki na ce dubu goma. sai ta yi wani irin ɗinki ne dubu goma na ce haka ma na talakawa na kai. Shi ma eh, na nana ta mai. Sai ta yi to Allah ya hori sai na ce to yanzu saura kuɗin fati sai ce ai nawa ne kuɗin fati na ce ah ni yanzu ko ɗari ka bani ai zan karɓa sai mm. ta ai faɗi don Allah mai sauƙi na ce to nawa za ka bani sai ta wai zai ban dubu biyu na ce nawa dubu biyu eh. na ce me zan siya da shi sai ta ai caɓi jan da haka ma ka riƙe abin ka mana ai zaman makokin a bikin nawa tunda ai haka kuke so in yi. Eh. Sai ce ai ba haka muke so ba in son samu ne ma dubu nawa ma in ɗauka an baki ai abin da kake so to ban da shi ne to muka zo sai ya ɗau naira dubu biyar ya bani na ce me zan da shi wai kuɗin fati na ce kuɗin fati na ce eh na ce to yanzu robobi <laughs> zan siya da ina zan fara robobi hmm. zan siya ko me zan yi ke dole sai an yi fatin me yasa biki hakura ba ki dan dan yinin biki a gida aha ba dan Allah ya za a yi a fata. Ai kin ga fatan nan wani zubin yana rusa abubuwa da yawa. To ai ni ma ai ina so ya rushe ne ana. <laughs> Eh, ya ce ya fasa. Sai na takura ai ban dubu biyar sai na zo. Da ya ban dubu biyar sai na kira kan wannan tashi na ce to wani bai ban kuɗin kayan ɗinki ba. Na kai ɗinki bai baki ba. Ya ce ya baki na ce wallahi bai bani ba. Sai ja ne kuma ya ce bai bani kuɗin fati wai dubu biyar ya ba dan Allah dubu biyar mai zan siya la ilaha illallah duk ya ce ya baki sai na ce to bai bani ba shi hmm. shikenan wannan kanwa faɗa ta mai mai ta mai sai ya kira ni a waya da safe wai in turo yaro babban titi a karɓan mun kuɗi na ce kuɗin me ya ce kuɗin fatin ki ƙara da na je to ina ga ko kanwar tattara kuɗin ta yi ta bashi mm. sai aka ƙara biyar kin ga na samu goma kenan ko mm. to a su na samu wannan goma na sai takalmi na sai dan abin da ba za a rasa ba na mm. fitar fati ranar fatin ma duk ne ba da kawa ta fara wannan to eh. ba kayan da za a raba a gun fati babu kayan wannan da man da safe eh na yi kayan sai na zo na nemi guri na zauna sai kawata ta zo to yanzu me za a raba to da batun aibi ma ya bugo min aibi mai kyau duka ya kawo min ai bi mm. sai da ya min ɗari na na ɗaurin aure shi ma ɗari duk ya kawo min mm. na ce to yanzu ya za a yi na ce ni wallahi ban da dubu biyun na hannuna ba ni da kofi cika wannan ƙawata ta yi salati ta sanar da ubangiji ta ce wance akwai ƙura eh ta ce ya za a yi yanzu karfe sha biyu ba mu da abin da za mu raba ina muka ga kuɗi na ce ki je cikin gida kuma kun raba eh mun raba wannan aibi har da cingan wana duk ya siyo ya ƙara mini sai ce na ki je cikin gida ki je ki sanye ki za ku ke da mama na sai ce ta to muna zaune sai ta fita ta je suka zauna da mama ta ce kin ji kin ji kin ji sai ta ce to ba ya bata naira dubu kaza ba sai ta ce takalmi ta siya na fita fati sai ta ce takalmi ta ce me ya kwanta dau na lefe ta ce ha ba ya za da sa wannan na lefe na ma babu babu a lefe takalmi eh takalmin na ga miki babbar jaka ce na ta ce ki takalma ba akwai takalmi kala biyu aka sako mu to me yasa ki dauki na sai na ce to kin san yanayin mu na yanzu mm. komai sai a ce eh tumac ne na ce wallahi ba zan sa ba to hmm. shikenan muna zaune ai kwai dai <laughs> sai shikenan sai ta zo to ta ce ita ba ta da kuɗi na ce ita ma na ce na ce to shikenan an zo in fatin sai in gudu na <laughs> tun da a layi ma za mu fatin ba mu tsawwala ba eh. a wani kango na ce an zo yan fatin sai mu sai mu gudu eh cha ta ita wallahi eh babu ya cha ba abinci da ma ba abinci da man cha ne kawai da niya ta mi mutifai sai ta eh. ta yi ita yanzu ba za a yi mutifai ba kawai a raba robobi shine a sauki mm. ina zaune ita ta yi tagumi ni na yi tagumi sai ta tashi ta je gun wannan wanawa ya zo biki mm. sai ta ce take gaya mai kaji kaji sai ta yi ina angwa bai ba ku kaza ba sai ta ta yi eh, bai ba mu ba sai ce jan kin ga ko ce haka ake biki a garin su bai shirya ba kenan kin ga ko sha'anin bincike ko sai wana ya faɗa haka sai ta yi kawai nan ta ta ce kawai dai kai fatan alkhairi hmm. mu da yanzu za mu samu a gunka nan wana sai ya fidda dubu biyar ya baya sai ya bayar ta zo ta ce in ba da wannan dubu biyu na ce ni kuma gaskiya gidan kwalliya za ni da su da muka yi wannan haka da ita sai ta ta lallai sai na bata na ɗauka na bata mm. ta tafi kasuwa ta siyo robobin da za a raba a karfe biyu aka siyo robobi aka siyo robobi mm. aka zo to batun kin san ana ɗan kiɗa kiɗan nan DJ mm. sai na ce ban da kuɗin ɗaukowa a nemo rediyo eh ko MP. Ko MP a saka sai ta yi Allah ya kiyaye. Muna zaune sai na tuna ina abokin kanina yana DJ sai na ce a nemo min shi aka nemo min shi sai ta in yanka na fetur. Sai na ce eh. ban da na fetur ka sa min a gudun mawaka. Eh, mata da kira sai kun yi tawakkali. Da kyar ita wannan karama-karama ma muka yi da kyar ita ma ta nemo ɗari biyar ta bashi. akai to batun kunshi da kitso duk wannan mama na ita ta bani mm, eh na ce bani shi yace shi ba shi da kuɗi mama na ita ta bin kuɗin kitso na je kitso na je salon ne menene duk ita ta bani shi na ce lalle in ta bani sai in ce lalle kina son wannan sirki naki Allah isa ya rike miki aiki sai ta ce amin in Allah ya dama zai rike To shi ne wannan dai aka sa mai, aka mm. ɗan da DJ, aka ɗan yi, aka gama, kin ga mm. an gama biki. Mm. Aka zo washe gari ɗaura aure, aka ɗaura aure, to aka tare. Yau ladi gani an kawo ni ko? To kaddara ta fara yi. Amarya, a bari dai mu ji tukunna. To shi ke nan yau ladi gani, da safe na wayi gari. Na wayi gari babu shayin da za mu sha, babu ɗan biredin da za mu ci. kafin ki waye garin. Eh. A kowace al'ada ko kuma mu ce yanayin al'ada ma'anan Hausawa. Mm. Musamman ma nan ƙetara. Mm. Akan iya zuwa amarya kifi ko a mata kaza ko a mata tsire. Eh. wanne ne kuka yi tozali da shi? Ah, na yi tozali da kaza kwaya biyu aka kamun. Yawwa. Da madara ta fi kwaya ɗaya aka kamun ta ruwa. To. Yawwa na yi tozali da su to da safe. A na dan ci kaza. Ko in ce ya ci rabi na ci rabi. A to ai ce. bi ce. Eh, Ɗaya kuka ya fita ke Eh maka dan yayi ya fita dai. Hmm. To gani na wayi gari da safe. Eh. Na wayi gari da safe. Eh to wannan madara ba mu sha ba da dare. Da safe muka wayi gari ni ya fito falo ya zuba uban tagumi. Na ce to. na ce to ga munan dai ni dai ina can uwar daka na fito Sun ce lafiya kake dago mun ya ce lafiya kalau mm. sai shiru sai ce dauko mai waya sai na dauko mai waya sai ya mm. kira gwandan kanwata shi mm. halo wance ce na kun dafa ruwan shayi sai ce ta yi ah bata zo da risho ba ne ba ko bata zo da plus ba ya ta zo da su kawai dai mukullin kicin din ne ba a bata ina ga mukullin ba shi yasa sai ya fake da wannan sai ce ce to bari in turo yara su kawo maka eh. sai ce to can an jima sai eh, ina ji eh ina uwa daka sai ga shi an kawo ruwan shayi a plus da biredi da aka kawo wannan biredi daga ganin biredi nan bai wuce ɗan ɗari da ashirin ba ta kawo muku ta kawo mana wannan madara muka fasale muka sha da yaran da suka zo ma sauraro <laughs> haka za mu dakata sai dai mu ɗora a shiri na gaba gare ku abokan aiki.